na gama istibra'i kuma na ga ya kamata a ce na yi aure kuma da na duba mm. na gama babu wanda ya kamata a ce na aure sai ya yi wato malama mulki wannan tunanin naki yi daɗi ya yi kyau Allah ya muke albarka kuma in Allah ya yarda ki kaddara wannan abu kamar shi ci gayawa babu komai yauwa dama ana son mutum in zai yi aure mm. ko mace ko namiji mm. to ya auri wanda hankalinsa zai kwanta gaskiya ne gaskiya ne malama mulki ina biya ya wallahi allah miki albarka allah sa kuma ci gama lafiya allah kiyaye gaba allah miki albarka nagode majalla madalla allah ya saka madalla da a ce ina da wani abu da na baki a a a a ta tawo Allah ku? Allah ba komai to ba komai to shikenan ikon rabana ga yarinyan nan ta gama yawuce yawucin ta kaf Allah ya shirya ta kuma yanzu kaga ta dawo auren ya zo haka Allah yake shi sa da abin da zaka mutum yana yi kar ka zangwale shi kar ka zage shi ka masa addu'a in ba za ka yi masa addu'a ba ba shuru kai ka halice shi Ni ah! zama na amana Ni shi na saba Ya aki Ya aki Wato jama'a gaskiya sun lalace Haka ba a ce ƙawa'idi da ahalari dozin daidai a wata guda a kasa saida ba to jama'a ba sa karatu ba sa karatu wallahi jama'a ba sa karatu mm. sai dai shida gaskiya ne mm, shida kawai aka siya na'am to aka zai abin nan da kasan to ya za a yi abin da sai hankali amin ah! alaika salam malam baru hmm? bismillah bismillahir rahmanir barka da zuwa an tashi lafiya ya iyalin lafiya lau alhamdulillah ai ka san ka bar mutum a gida kuma ka fito ga ya biyo ka inda kake dan zama ai kaga ka tambaya to sai dai wani albishir ne ya kawo ni to ko ba gaskiya ba na'am wato ya ki ina wuta yarinya da ka taba tsayarwa kai mata nasiha kwanakin bayan can yarinya eh burkisu to to to madalla madalla na gane eh bilkisu kwarai to eh to ka san bayan wannan nasiha da kai mata sai ta fantsama yawon ta duniya ta je ta gama yawon ta kaf to ta dawo da ta dawo a shi yarinyar da dawo da ta yi da ta shige gida ta yi istibra'i da ta gama istibra'i na ran na ina zaune gindin mushi ana hutawa sai ga yarinya ta gaishe ni mu gaisa ita ce mun ita fa da da wata dan nan ta gama istibra'i din nan nata to kuma ranta sai nuna mata cewa wato ita ba wani take so da aure sai fa kai ya ake a to kace mallam ashe mallam an yi nasara kai din ya ake kai ya ake ni eh subhanallahi ah, subhanallahi ya ake mabaru ina ne ina rawar ta yawon duniya a ah, to ai ka san ina ai ai ba a ce ni ba kuma fi sabilillahi ai abu ne wannan da ya kamata ku duba ya a fi irin wannan kalamu mm. bai kamata a ce suna fitowa daga bakinka ba ai kai abin da ya kyautu a ce ka yi wani fada a kan irin wannan abin auren irin wayannan mutanen ai jihadi ne eh? to mu kuma dolan jihadi muke to amma muallim mm. kai da baka taba yin auren nan ba ni kwana yi ba sai mu zo mu kama bulkisu ba shikenan kwana ba ai na faɗa maka akwai dalili zan maka bayani to amma yanzu kai malam Umaru na'am kai da cewa wannan bayanin mm. kai bata zaɓe ka ba sai ni zaka ce abin to ya a ci yarinyar nan bayan ta gama da ta gama idan nan ta eh, istibra'in nan nata waran ta igaya mata saboda kai ta zaɓa shekin gemun ta hango wallahi a haba Allah kuwa eh to kuma <laughs> alhamdulillah masha Allah alhamdulillah gaskiya ne gaskiya ne eh. eh to idan yanzu baka auri wannan yarinya ba sai ta koma baya daga inda ta fito kaka kai ka mai da hannun agogo baya wanda bai kyautu ba na'am na'am yawwa gaskiya ne yawwa to to shi kenan to za a yi na'am eh za a yi Allah ya alhamdulillah mm, za a yi alhamdulillah kai eh, yaro mai suna murna mm. na'am eh, ko eh, malama baro na'am ka je ka koma wurin shitu ka same shi dan kudin nan da ya aki yake bin sa ya bada su sai a zo a yi hidimar biki da su mm. to eh. a ah, muallim ni ina ganin ina mabaru eh. <clears throat> assalamu alaikum magana kuɗi na wajen shitu gaskiya ni wannan ban da sha'awar karɓar su na bar shi da Allah in ya ga dama ya bani ruwan shi mai wani bayan gida eh kawai to ya aki wannan wannan batu da kai shine daidai idan mutum ituce ka ana son shi kuma ko da ka samu damar ramawa to sai ka shafa wa ka ruwa kai hakuri ka hima wannan yayi didi wannan saka da alheri wannan zance da kai wannan shine cika mumuni to insha Allah ranar biki ya ake mm. ni na maka alƙawarin abu gagarumi da za a yi taimako na na musamman ne malam mabaru ka shaida ranar biki za a sauke kawaidi na'am inda hali lokaci bai kure ba kuma mm. za a hada eh, da ahalari alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sakaci mm, alhamdulillah a gare kuwa a tare mutane kuma a gama komai kuma a karanta kawai a tashi habada ba wai na san karatu ne ina zuwa amma kuma a tare zancen aure kuma kuma a karanta kawai idi ma ce za a yi za a yanka rago kuɗa ku yawa to ai ka san mutane yawwa yawwa a karanta idi sannan ga ga ga ga ga kuma da biki gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne madalla to tunda Allah ya sa wannan zance ya daidaita na'am to mafi alkhairin zance a ƙarshe ya ya wa alaikum salam aulad yaya yawwa masha Allah alhamdulillah madalla baka akwai yar naira ashirin na'am ka dan samu nama yanka biyu ka saya ba masha Allah gaskiya mm. wato yaron yaron kirki ne alhamdulillah yaron kirki alhamdulillah alhamdulillah ai kaga abin da na gaya maka na'am na ce to ni dai in Allah ya da in wannan yarinya bukaci ta amsa kira na'am to ai bisa nasiha da kuka yi mun nima amince zai ah, alhamdulillah da gaske ah, wannan kam ai mm. insha Allah mm. shi ce irin wannan in ya ginu kware da gaske to amin ah, alaika salam yawa ina gajiya ya gidan lafiya ya mahaifiyar taki alhamdulillah alhamdulillah masha Allah wato Allah babulki su ni na ji saƙonki kuma babu shakka bisa tattaunawa da muka yi da shawara da muka yi da shi mu'allim to na riga na amsa kira don haka na ce to maimakon mu tafi can gidan garin zuwa wajen shi mu'allim ke kuma mu tura a kirawo ki don mu sake samun wato tabbacin yarjejeniya tsakaninmu eh. amma babu shakka na amsa kira kuma ina godiya wato ni farin ciki ne cika zuciyata na rasa yadda zan yi ma in kwatanta irin farin cikin da nake ciki Allahu akbar Allahu akbar Bilkisu gaskiya ne to ai ni malama Bilkisu mm. wannan sha'ani fa gaba ɗaya ni na fi ku farin ciki a cikin sa Allah sarki Allah ne kadai ya san irin farin cikin da nake na wannan sha'anin aure alhamdulillah ya mu'allim Allah ya sanya alkhairi amin amin amin ah, ah. gaskiya ne to malama Bilkisa ni dai fa ni da kaina yanzu wato farin cikin da yake tare da ni gaskiya ba zai misaltu ba don haka ni yanzu yadda nake ji a raina ban da bukata ko ta kwam cewa waye a kai ga wuce kwana uku na fi so a ce nan da kwana uku a ce an kammala komai kin kai ga tarewa eh ko kai kaga ma wali a gaskiya ne na na'am gaskiya ne mm. ai wannan abu da man shi irin wannan albin alkhairi in ya samu mm. to ba a bukatar jinkiri Allahu akbar eh handartawa ake a gaggauta yin al'amarin na'am na'am na'am to malama bilkisu shi irin wannan sha'ani idan ya samu bayin Allah irin wannan to kullum gargadin da ake musu da su yi hakuri na'am musamman ku mata mm. domin zaman lafiya yana hannunku rashin sama yana hannunku gaskiya ne to saboda haka ina mai miki gargadi don Allah don annabi da ki bi mijinki sau da kafa kuma ki yi haƙuri daga dukkan halin rayuwar da za a tsinci kai kin fahimta to saboda haka idan kika yi hakuri akan hakan akwai riba gagarima wacce ba ta da iyaka da ainihin romo na'am da roman al'amuru eh shi ilimin aure akwai lagwada akwai romo gaskiya ne eh akwai ragada da a cikin al'amuru Allahu akbar eh na'am Allah ya rufa asiri amin eh Allah ya rufa asiri Allah ya kara mana imani amin na'am to kuma madalla Allah ya ba mu zama lafiya nagode to za a wuce hmm. to masha Allah to bilkisu sai dai a yi haƙuri mutumin da yake sai da littattafai ba ko da yaushe ake samun sa da kuɗi ba wannan a yi haƙuri daga gare ni take Allah sanya alkhairi idan kika je gida kika nutsu sai ki zo a baki yan littattafai da za su ɗora ki akan turbar musulunci da kuma yadda za ki fuskanci ya aure yake hmm. don me ma aka yi ki gaskiya ne na'am kin fahimta duk da cewar shi dai ya mu'allif wannan dukkan nauyi a bisa kansa yake kuma insha Allah ba mu da shakkar hakan zai sauke shi eh Allah ya sanya alkhairi ya ba eh ya aki ya akiba eh. ah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal to madalla to madalla masha Allah masha Allah ai tuntuɓen harshe ne kai ka gani alhamdulillah na'am to ka gani shawarar da zan baka na'am har abada idan Allah ya huwace maka ka samu wata mm. iyali na'am to ba a saurin gwadawa wani Allahu akbar kamar yadda kake ce min ka gani akwai haramci eh wannan gaskiya ne ido guba ne guba ne gaskiya eh mm. yanzu zuciya sai ta rairaya gaskiya ne eh ta rairaya cewar ka zauna lafiya da matarka haka muke fata alhamdulillah na'am alhamdulillah masha Allah tabarakallah mabaruk alai ya arus alhamdulillah al arus wal aris jalan nasafa Allahu akbar eh alhamdulillah ai ranar biki zamu sha biki babu shakka idan a sha waka babu shakka la haula wala quwwata kai har ka tuna min lokacin da muka je arewa wai wai wai